daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, 25 da 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya a tashar FM ta Alfa Radio da ke kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Muhammadu Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa. inda za ku ji cewa masana na ci gaba da dasa alamar tambaya kan ɗage zaben Najeriya da hukumar zaɓe ta INEC ta yi. Muna so da Allah ku yi mana bayanin me ya faru da har kuka tsaye da wannan zaɓe da kuka taron gaggawa kuka saya. Allah muna son mu ji. Sannan muna tafi da shirin da rashin ta yi wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da kuma sharhin jaridun Najeriya. To amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da hantsi. fadar white house a jiya lahadi ta kara ayyana dokar ta ɓaci da shugaba donald trump ya yi don ya gina katanga a kan iyakar amurka da mexico domin ya hana kurarowar bakin haure duk da ya ce ba sai ya yi hakan ba wani mai ba shugaba trump shawara wanda ke da tsatsauran ra'ayi kan batun bakin haure mai suna stephen miller ya gaya wa gidan talabijin na fox news jiya lahadi cewa trump a ta bakinsa na iya kin ɗaukar matakin game da wannan matsalar to amma bai zaɓi yin hakan ba mila ya caccaki tsohon shugaba george w bush ɗan jam'iyyar republican saboda abin da ya kira cin amanar ƙasa sosai na sama da shekaru ashirin da suka wuce lokacin da ya bari baƙin haure suka shigo ƙasar ninki hudu kamar yanzu to amma mila ya ce maganar ita ce babu yadda za a ce ga ƙasa ga wurtacciya amma kuma ba ta da kan iyaka mai kariya. Shugaba Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa an samu a ta bakinsa babban ci gaba a tattaunawar da Amurka take yi da China kan harkokin kasuwanci ta fuskar abin da ya kira batutuwa da dama da ake da saɓanin ra'ayi. a sakon twitter shugaba trump ya ce kasarmu na da sukunin bunƙasar tattalin arziki sosai a gaba da kuma ga wurta na fiyayyen mataki ma trump ya faɗa a satin da ya gabata cewa mai yiwuwa ma ya janye wa'adin ɗaya ga watan maris na ƙara saka haraji kan kayan china muddin aka cimma wata yarjejeniyar kasuwanci. amma wani masanin harkokin kasuwanci da china wanda ya yi aiki a gwamnatin obama ya ce shi ci gaban da ya gani game da batun yarjejeniyar kasuwanci da china mai tafiyar hawainiya ne kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc an soke wata ganawa da aka shirya yi tsakanin wakilan amurka da kuma wakilan kungiyar taliban a kasar pakistan bisa ga wani labari da yake fitowa daga dukkan bangarorin guda biyu wani jagoran kungiyar taliban ya tabbatar bisa sharaɗin sakaye sunansa cewa amurka ta soke ganawar a wata sanarwa da kungiyar taliban ta fitar ajiya ta ce tattaunawar an ɗage ta ne saboda mutane da yawa daga cikin mambobin ta goma sha hudu na tawagar da za a tattauna ba za su iya fita ƙasar waje ba saboda suna cikin jerin waɗanda amurka da majalisar ɗinkin duniya ke matuƙar ganin baƙinsu su da yawa daga cikinsu suna cikin jerin sunayen da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya sa musu takunkumi wanda ya hana su tafiya ƙasa da ƙasa a halin yanzu jami'an amurka sun ce zalmil khalid zaid wanda ya kamata ya jagoranci tawagar amurka bai cire ya kai ziyara ƙasar pakistan a wannan satin ba yarima mai jiran gado na saudi arabia muhammad bin salman a jiya lahadi ya shaidi wani sa hannu na saka jari mai yawa da kasar ba ta taɓa yi ba da kasar pakistan wanda ya kai dala biliyan ashirin 'yan sa'o'i kaɗan bayan ya sauka a islamabad babban birnin kasar pakistan a wata ziyarar aiki prime minister pakistan imran khan tare da manyan jami'an gwamnati da jami'an sojoji suka karbi shugaban saudiyan a sansanin sojan sama da ke kusa da babban birnin kasar kan daga baya ya tuka shi zuwa fadarsa ta Plancia inda shugabannin biyu suka gudanar da tattaunawa a hukumance kafin su shaida saka hannun yarjejeniyar tsakanin wakilan kasashen nasu. Shugabannin guda biyu sun yi jawabi a gurin bikin da aka saka jawabin nasu a gidan talabijin ɗin ƙasar na gwamnati. Yarima mai jiran gado Salman wanda aka fi sani da MBS ya shaida yadda tawagarsa suka saka hannu da ya kai dala biliyan ashirin na yarjejeniyar fahimtar juna yanzu haka gwamnatin somaliya tana kokarin ta gyara hudar ta da ta yi tsami bayan matakin da kenya ta dauka na dawo da jakadanta daga magadishu da kuma bawa jakadan somaliya umarnin ya bar kasar kasashen biyu suna cikin jayayya akan gabar ruwa Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To masana a nan Amurka 'yan asalin Najeriya su ma sun bi sahun masu yin fashin baki kan ɗage babban zaben ƙasar da aka yi har zuwa ranar Asabar da ke tafe lamarin da ya haifar da kace-dace a ƙasar. farfesa yusuf alasan malamin jami'a ne a jihar missouri da ke nan amurka na kuma tambaye shi shin ko an taɓa ɗage zaɓe a amurka amma da farko ya fara min bayani ne kan yadda yake kallon lamarin idan ka duba akwai kamar a inji mai kwakwalwa ko kuma intanet da ake faɗa subhanallah in ka ga irin wato tur da Allah wajen da aka ringa yi wato Allah ya yawa da wannan kamar. so wannan wani abu ne da zan ce gaskiya sai kasashe duniya irin na najeriya kasashe masu tasowa irin wannan yake faruwa saboda me yanzu kamar yadda sakkwatawa su ce wargi wuri shi kai hmm. a kasar hajji mahmud kamar yadda ka sani zai yiwu ba ba da za a ce hukumar zaɓe ta ƙasar nan ta shirya zaɓe da za a yi ta faɗi rana da lokaci kuma jama'a su je gurin bayan sun je suna jira kamar 'yan awoyi a ce an soke sai wani sati guda idan dai na fahimce ka hakan bai taba faruwa ba kenan anan ni a tarihin kasan nan haka bai taba faruwa ba amma ya faru gaskiya ban sani ba ko za ka iya mun matashiya cewa ka taba jin an yi irin wannan a kasan nan kuma amma an yi an zauna lafiya to to kaga wannan wani abu ne wanda zan ce a gaskiya wannan ya nuna ita hukumar zaɓe ta ƙasar najeriya inec a gaskiya ba ta shirya zaɓen ba to prof eh, kamar na san kana da abokanan hulɗa da dama a nan amurka a walala a wajen aiki ko kuma a unguwanninku kuma ba mamaki watakila sun san za a yi zaɓe a ƙasar ka najeriya kamar akwai wanda ya tambaye ka ko kuma nuna mamaki dangane da abin da ya faru da yawa da yawan mu ɗauka gaskiya a mu ta ci gaba ba mu zaci za a yi irin wannan tafiyar kura ba ta yi gaba a yi baya ba me nake nufi a nan mun ɗauka cewa yadda ita hukumar zaɓe ta yanke hukuncin wannan lokaci kuma da daɗewa fa da ta yanke hukuncin nan kuma koma menene ya faru kamar yadda na idan abu ne yadda kamar yadda duk muka tattauna da sauran abokai a nan amurka da kuma najeriya ya kamata a faɗa wa jama'a a ji menene abin da ya faru ya kama kara ya karya ko ko a'a kawai dai su ne dai suka a ganin su eh, eh, wannan abin da suka faɗa ya dace kaga wannan abu ne wanda ke mu da muke nan za mu yi amfani da hankalinmu da waɗanda suke najeriya za su yi amfani da hankalinsu idan dan tsaro aka yi idan dan kare wani magudi aka yi idan dan kare wata fitina aka yi ka gane jama'a za su yi murna da wannan sai a fito fili a gaya wa jama'a amma a yi ta a kudindine a ce kawai saboda wasu dalilai mun ga muna neman mu eh, kare mutuncin kasa saboda haka mun daga wannan abu ko kuma mutuncin zaɓe to menene wannan abin da za a kare mutuncin zaɓe na kasa gaba ɗaya da kuma mutuncin kasa da kuma mutuncin ah, shi mai zaɓen ko kuma masu zaɓen mm, ba ka tunanin ko wani bayani ne wanda bai dace ko kuma a fantsama shi cikin jama'a ba a faɗa musu saboda gudun ko abu da shafi tsaro ko makamancin haka? a jimamud a wannan lokaci irin wannan a ƙasa kamar najeriya wacce take da mutane fiye da miliyan ɗari da wani abu su zo za su yi zaɓi wanda suke ganin cewa ino suna eh, zai ci gaba da ƙasa su ino eh, a yadda ake faɗa a siyasance kuma sannan a yi musu dungu amma sun fito sun ce akwai matsaloli da suka samu da suka shafi jigilar kayayyakin zaben eh, wannan ba ma magana ba ce ainihin na ganin cewa akwai wani abu akwai sauran na akaba to a ƙarshe menene kiranka ni ina kira da babban murya idan eh, chairman mahmud yakubu yana jina da shi da sauran kwamishoninsa muna so da allah ku yi mana bayanin me ya faru da har kuka tsaye da wannan zaɓe da kuka taron gaggawa kuka tsaya. allah muna son mu ji cewa wani abu ne rile wanda zai karya kashin wato demokradiyya na najeriya kuka tsayar wani wata tarzoma ce za ta tashi ko wani tashin hankali ne gaba ɗaya da ƙasar zai jawo wanda yake eh, za a za a shiga wani matsayi na la'aula la'akwata hukumi ne ya faru Allah ku yi mana bayani. Farfesa Yusuf Alasan kenan malamin jami'a a nan Amurka. To kafin mu je ga shirin da rashin ta yi ga mabudin kunnuwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa. ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin suma amin Allah amin amin suma amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idon amadari ilimi abokin tafiya yanzu kuma ga shirinmu na gaba amma ba bisa ke ba kana ba bisa a kashe su Masu saurari Assalamu alaikum. Yau shirin zai duba yanayin mummunan tasirin da ɗage zaben Najeriya ya ne akan tattalin arzikin ƙasar. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari ɗauke da ragamar shirin. Madalla. masu saurare shirin da rashin tayi na wannan mako zai mai da hankali ne akan yadda matakin hukumar zaben najeriya na ɗage fara babban zaben ƙasar a shekaran jiya asabar ya mayar da hannun agogo baya ga hada-hadar cinikayya da kasuwanci a dukkanin matakai na ƙasar cini dai masu nazari da shari kan al'amuran yau da kullum suka yi fashin baki game da yadda gudanar da zaɓe a najeriya ke sanya al'amura su tsaya cik biyo bayan hanawa ko kuma takaita zirga-zirgar jama'a a ranakun gudanar da zaben kuma hakan wani yunkuri ne da hukumomi kan yi domin ganin zaben ya gudana cikin lumana Shirin da rashin tayi na wannan makon ya karbi bakuncin masanin tattalin arziki kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin fasaha ta Kano wato Dr. Lawan Habib Yahaya wanda zai yi mana fashin baki game da wannan batu. Shi harkar zaɓe a Najeriya da Afirka abu ne mai wahalar sha'ani wanda idan za a yi shi sai an rufe ƙasa ka babu wani harkar zirga-zirga babu wata harka ta tattalin arziki. saboda haka a ƙididdiga da aka samu wata Uh, kafa da ta ba da ƙididdiga kan manyan kamfanoni kawai sun rasa abin da ya kai za a auna shi da kaman biliyan biyar da dugo shida wanda in ka duba wannan wato kaman daga manyan kamfanoni ne da waɗanda aka san su kwai waɗanda suke wato abin da muke kira informal sector waɗanda suke 'yan kasuwa ne masu ƙananan sana'o'i misali matar da take gasa masara a bakin titi ko wadda take soya kosai ko wani wanda yake yin dako ko mai yalo ko kuma a'a ɗan direban taxi ko na a daidaita sahu keke napep waɗannan duk idan ka tsaya ka duba ka ce za ka auna irin asarar da suka yi domin kusan kullum su a ranar suke samun kuɗin da za su biya bukatunsu idan ka auna yawansu wanda kashi tamanin na ƙasar najeriya wato mutane ne da sai sun fita sun dawo suke samun abin da za su amfani da shi wato kullum suna fita ne su nemo su yi amfani da shi za ka ga cewa asarar da suka saboda rufe sun da aka yi da zaton cewa ba za a yi ba saboda haka kowa ya sa ransa cewa ba zai gobe ba abin da za a yi kuma iza mana cewa eh, sanda aka faɗi cewa a dawo ɗin wa'insu da yawa abin ya yi musu latti ba za su fito su ba za ka ga cewa wato an rasa abubuwa wanda in ka ce za ka auna su a kuɗi ba za ka iya na waɗannan masu ƙananan sana'o'in ba banda kawo kuɗi ma ita kanta harkar je ka dawo wani ya bari daga Legas ya taho Kano ya jefa ƙuri'a wani daga Kano ya tafi eh, kogi ya jefa wani ya tafi kwara haka kudaden da suka kashe zuwa can da abubuwan da suka bari masu muhimmanci da abubuwa da yawa da aka bari wanda ba za ka iya auna suka faɗi kuɗin da wato in kuɗi ne nawa aka kashe ba shi ne babban asarar da ta janyo. To gashi yanzu an ɗage wannan zaɓe kuma da a ƙa'ida za a yi shi ne sau biyu a yi na gwamnoni shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki ta kasa sannan kuma a yi na gwamnoni da 'yan majalisar su mako biyu kenan za a yi ana yi misali bayan an yi na sha shida ga wata a zo a yi na biyu ga watan maris yanzu ranakun sun koma uku hakan na nufin cewa za a yi asara shadatanin sau uku kenan kwatankwacin wadda aka yi a jiya wato a ranar asabar dinnan kwarai kuwa kamar yadda aka rufe kasar gaba daya tattalin arzikinta ya tsaya cak zamantakewa ta tsaya cak izamana cewa ba a samu an yi ba kuma to sati mai zuwa ma haka za a daɗa rufe ƙasar cak a komai da zamantakewa da tattalin arziki ya tsaya cak sai an yi wannan zaben na shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya bayan sati biyu a daɗin rufe ƙasar saboda haka idan ka bi ta ƙididdiga idan da a wannan satin misali in ka ɗauke shi ma a bai ɗaya cewa manyan kamfanoni kawai waɗanda za a iya gane abin da suka rasa sama da biliyan biyar da ɗigo shida to kaga inda za a yi so biyu wanda shine biliyan goma sha ɗaya da ɗigo biyu to yanzu zai haura da ɗorin biyar da wata ɗigo biyu wanda shi ma kintace ne da hasashe waɗansu ba a gani ba kuma wanda na gaya maka asarar ta fi yawa ga na ƙasa saboda mafi yawa kamfanonin manya-manyan da suka yi wannan asarar kaɗan ne ba su kai kashi ashirin ba kashi tamanin na harkar wato juya arzikin ƙasa yana hannun ƙananan masana'antu da ƙananan 'yan kasuwa wanda su saboda ba ka da wata makididdiga da za ka iya gano irin asarar da suka yi wanda ta ninninka wannan ba za a iya ba saboda haka sai an rufe a maimakon za a rufe ƙasar nan sau biyu yanzu kaga sai an rufe ta sau uku kenan kuma wannan asarar sai an maimaita ta an ƙara maimaita ta wai hukumomi kuwa suna sana da irin suna da masaniya game da irin wannan asarori kuke bayyana don gashi kana maganar biliyan wurin goma sha biyar za a asarata? hukumomi suna sani amma abin da suke za su gane shine abin da za su ce shine da bakikirin gwanda baki-baki da su bar demokaradiyyar ta ruguje ko ta ƙiyuwa ko ƙasashen duniya su ce zaɓen nan bai yi ba idan suka saki kowa ya fito sasakai saboda in suka saki kowa ya fito sasakai za a yi sata akwatu za a zubar da jina ne za a yi abubuwa da yawa wanda za su lalata demokradiyyar sun gwammace nan dai rana biyu ko uku su rufe kasar a yi wannan asarar a yi demokaradiyyar da duniya za ta yadda cewa wannan hakika an yi demokaradiyyar. Wai a fasaha ta nazarin tattalin arziki akwai hanyoyi da wala'alla ko dai gwamnati ko al'ummar gari ko su 'yan kasuwar da za su bi su kaucewa irin waɗannan asarori a duk yanayi lokacin da aka sami yanayi ne akan irin wannan? ai hanya ɗaya wato ba daga wajen 'yan kasuwa suke ko daga can jama'a ba daga gwamnati ne yadda ta tsara da yadda mutane kuma suka karbi tsarin da kuma yadda mutane suka fuskanci wato aka yi mutane tarbiyya suka gane cewa da su kuma shugabanni suka gane cewa demokaradiyya hanya ce ta ci gaban ƙasa ba ta rusa ta ba kuma idan za za a ƙyale ta ta tafi yadda ya kamata kamar yadda sauran ƙasashe suke yi a ranar aiki ma sai ka fito ka je ka jefa ƙuri'a ka dawo ka tafi aikin. Kasan suna ganin cewa saboda eh, fasahar sadarwa da aka samu da ci gaba na wannan zamani ana yin abin da ake cewa e-business baka ganin aka ba hanyoyi irin na wannan fasaha watakila za a ci gaba da saye da sirwa da kasuwancin ba tare da an fuskanci irin wannan asarori ba. To a waɗannan ƙasashen da suke e-voting wato suke jefa ƙuri'a ta hanyar ta hanyar sadarwa ko kuma e-business su harkar kasuwanci ta hanyar sadarwa. wa'annan abin da ake kira corporate businesses a halin yanzu a afirka da najeriya waɗanda za su yi kasuwanci ta hanyar sadarwa kusan manyan 'yan kasuwa ne da waɗanda suka san hanyar sadarwa suke yi kaso nawa ne yanzu za a yi harkar kosai ne ta e-business ko za a yi hanyar gasa masara ta e-business dole abu ta aje a kawo to an ce wanda zai ka ka biya shi kuɗin ko a account ne ya ɗauko ya kawo maka ba a ya fita ba ya kasuwancin ba a yadda ga kowa ba in ba wajen jefa ƙuri'a ba. A hasashen nazari zuwa yaushe ne kuke ganin cewa watakila mm, ƙasashe irin su Najeriya za su wato eh, sami yanayin kansu a yanayin kaucewa irin wannan asarori da akan yi sakamakon gudanar da zaɓukan ƙasa. Na ɗaya sai ita demokradiyyar ta haɓaka ta balaga an yadda an batta kuma akan cewa mutane su zaɓi iyasan ransu wato ba a yi karfa-karfa ba. A demokradiyya yanzu da muke ta Najeriya mutane da yawa ba sa barin ta a yadda aka tsara ta ci da karfi ake in baka yi ba nuri. na biyu hanyar sadarwa da abin da ake kira infrastructure babu su a najeriya wanda sai sun wadata a najeriya shine kana ɗakin kama za ka iya jefa ƙuri'a wanda shi kuma wannan babu shi kana magana ƙasar da take ƙoƙarin ta samo wa kanta wato wuta megawatt daga dubu hudu har yanzu ya kasa kawa dubu goma bali talaka ka dubu arba'in wanda a wa'insu ƙasashen ma na afirka akwai dubu arba'in ba mu kai waɗin ba mu kai kusa da wannan ba ba saboda haka ita kuma harka ta fasaha sadarwa harka ce da take magana da wuta ta lantarki saboda haka ba mu kai wannan ci gaban ba sannan ita kanta demokradiyyar ba ta kai wannan ci gaban ba idan har gaba ɗaya ba mu canja kowa ya gane cewa 'yancinka yana karewa daga sanda ka shiga 'yancin wani ba to demokradiyya ba ta gyaru ba idan demokradiyya ba ta gyaru ba dole duk ran da za a yi wannan zaben waɗanda suke so su kwatanta ƙasashen duniya su gani su ce sun yi mai kyau to sai sun rufe ƙasar nan kaf sun hana kowa zirga-zirga sun hana kowa cinikayya sun hana kowa komai sannan su yi zaben da za a gani a ce ba a saci akwatu ba ba a zubar da jini ba kuma a ce yayi daidai wanda duk da wannan rufe wanda ake kuma ana samun matsaloli nan da can to kuma ba a rufe ba wannan shine dalilin da yasa in kaga an daina to an mai da ta balaga ta zama na mutane kuma sun san menene yancin su sun gane yancinsu yana karewa daga sanda suka shiga yancin wani kuma ba yancin ka ba ka cutar da wanda ka fi ba sai mun mata fahimta ta ainihi hanya ce ta ci gaban kasa da haɓaka tattalin arzikin al'umma da zamantakewa da zaman lafiya. Sun kuɗi abin nema ne, saurare karshen shirin da rashin tayi ne kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakonmu wato Dr. Lawan Habib Yahaya kwararre kan lamuran tattalin arziki sai kuma waɗanda suka tallafa wa shirin a sashen Hausa na muryar Amurka. Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Yanzu kuma ga baban gida Jibril da sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya. akasarin shashin jaridan na yau dai ya ta'allaka ne game da daga zaben shugaban kasa da na yan majalisu na tarayya da hukumar zaben najeriya ta yi a ɗaya daga cikin manyan labaranta jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo ta ruwaito ƙasar amurka da ta ingila na ba da goyon bayan su game da daga wannan zaɓe da hukumar zaben najeriya ta yi a sanarwar da ta fitar a abuja in ji jarida ofishin jakadancin ƙasar birtaniya ta yi kira ga 'yan najeriya da su daure su kuma koma ranar asabar domin gudanar da zaben da ba a gudanar tare da bayyana goyon bayan su ga dalilan da hukumar zaben najeriya ta fitar na dalilin ɗage wannan zabe ita ma ofishin takadancin amurka a najeriya ta bayyana goyon bayanta ga dalilan ɗage wannan zabe kamar da hukumar zaben najeriya ta fitar in ji jaridar ta premium time sai kuma jaridar the nation jaridar ta cewa yanzu haka jam'iyyar da ke mulki a najeriya wato jam'iyyar apc ta shirya gudanar gudanar da wani taron gaggawa a yau litinin domin tattaunawa game da wasu mahimman batutuwa da suka taso musamman ma dai batun dage zaben kasa da hukumar zaben najeriya ta yi a lokacin wannan taro dai in ji jaridar ta nation ana sa ran shugaban kasa muhammadu buhari da mataimakinsa yemiyo sibanjo da gwamnoni na da da na yanzu su halarci wannan taro da ake sa ran tattauna batutuwa masu muhimmancin gaske sai kuma jaridar daily trust jaridar troito cewa yanzu haka ana zaman daddar ga wasu ƙauyuka da ke karamar hukumar kajuru a jihar kaduna sakamakon kisan da aka yi ma wasu fulani kimanin 66 jaridar daily trust dai ta bayyana cewa sakamakon tsoron rashin abin da zai kai ya kawo al'ummomi da ke zaune a wasu garuruwa da ke kan hanyar zuwa garin na kajuru da suka hada da marabar rido da kujama da kafari da kasuwar magani suna ci gaba da kaura daga yankunan nasu domin kaucewa abin da zai kai ya kawo sai dai kuma an ruwaito gwamnan jihar kaduna na nasiru yan rufa'i yana roƙo ga fulani da kada su ɗaufansa game da wannan hari da aka kai masu sai jaridar leadership jaridar da tarwaito cewa yanzu haka yan ƙungiyar boko haram guda biyar ne tare kuma da wani hafsan soja da sojoji uku aka kashe a ranar asabar ɗanna a garin boniyadi da ke karamar hukumar gujiba a jihar yobe sakamakon wani hari da yan ƙungiyar ta boko haram suka kai garin jaridar ta ruwaito kakakin sojan najeriya kanar sagir musa na tabbatar da har harin da aka kai a garin na boniyadi ita kuwa jaridar da bangar ta ruwaito babbar jam'iyyar adawa najeriya ta pdp ne na zargin gwamnatin tarayya da kuma jam'iyyar apc mai mulki da yin zagon kasa ga ayyukan hukumar zaben najeriya na tabbatar da an gudanar da zaɓe bilhaki da gaskiya jaridar da bangar ta ruwaito kakakin jam'iyyar ta pdp kola olabudiya na cewa akwai shaidu da suke da shi da ke nuna cewa jigajigan hukumar ta zaɓe na da hannu wajen yin zagon kasa ga ayyukan hukumar zaben lamarin da kuma ya haifar da da ɗage zaben na ranar 16 ga wannan wata da muke ciki sharhin jaridun na wannan safiya kenan baban ya jibrin murai amurka daga legas yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura Assalamu alaikum Radio America mai magana Aminu Sami Jami Raunin Ghana. Ni zan kira na akan zaben Najeriya. Maza da mata, maya da yara, su ba Allah su annabi. Kasta da wani wanda zai kawo mutane fitina. Ana fatan Allah ya sa da yi Mai magana Aminu ɗan Jami Raunin Ghana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sashen Hausa BOE Amerika mai magana Alhaji Buba Illela wutar ta so kudu ce Najeriya. Wa'yan bi suna cewa yau a wani tsoro an ƙin zaɓe. Yau shi ɓarawa dole ma sa ta kare gidan kai ce ka ji tsoro. A dan tsoron ɓarawa na aka rufe gida. In dai har da gaske su kai suna da mutane su yi to a zaɓe na gaskiya da gaskiya a gwada. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Sunana Hassan wanda aka fi sani da Malam Hassan Darakta wani gurjiyar jihar Yobe. Ina kira da 'yan siyasan mu na jihar Yobe, 'yan da 'yan APC, da su dage su ƙara haɓaka neman talakawa da yi musu alkawari na gaskiya wanda za su cika musu. domin sun samu dama sati ɗayan nan ba ƙaramin dama suka sake samu ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa biyu hausa mana muhammad sani babban rami mai shegu lokal gamin niger na allah biyo a muna ina tsara roƙonku alfarma da fsm da saƙona da dai har yau mai girma shugaban ƙasa da muna roƙon shi don allah don girman allah ya duba yadda ake cece ku ci game da kujerar na mazaɓin mu zonsi kwantagora mai shegu shishi mariga To kafin mu karkare shirin ga labarai a takaice. Fadar White House a jiya Lahadi ta kara ayyana dokar ta ɓaci da shugaba Donald Trump ya yi don ya gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico domin ya hana kwararowar bakin haure duk da ya ce ba sai ya yi hakan ba. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya aika da saƙon Twitter cewa daular da ISIS ta yi ikirarin kafawa na shirin faɗawa hannu. amma ya yi barazanar barin ɗaruruwan mayakan isis ɗin su koma ƙasashensu na asali su ta tafkata asa muddin ƙasashen waɗanda akasarin su ƙawayen amurka ne suka ƙi zuwa su ta su gida to wasu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma an jima da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamaru da chadi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan allah yadda. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet domin sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata. Amma da labarai cikin bidiyo da hotuna a shafinmu na voahausa.com ko kuma Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da Cuba Hero Diodine. Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.